أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده والسماء آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده لوقت النبي موسى عليه الصلاة والسلام يكي gane ko wannan shine ake ce mishi bulugul ashud bulugul ashud shine mutum ya kosa ya kai ta hanyar karfin jiki zai iya ɗaukan ɗawainiyan kansa ta hanyar hankali ya mallaki hankalinsa yadda kuma zai iya yin abubuwa a bisa ka'ida to ana cewa wannan kad balaga ashiddahu wani ya kai mallakar cikin hankalinsa malaman tafsiri sun yi saɓani akan shekara nawa mutum ke kai wannan mataki na kosawa wajen mallakar ƙarfin jiki da kuma mallakar hankali waɗansu suka ce shekara arba'in waɗansu suka ce shekara talatin waɗansu suka ce shekara talatin da biyar malam muhammadu aminu shankifi a cikin adwa'ul bayan fi idan da ke cewa shi bulugul ashud bayi da waɗansu shekaru kayyadaddu wadda iya wannan shekaran ake cewa mutum ya kai ya mallaki ƙarfi da kuma ƙarfin tunanin irin na hankali ya ce amma za mu iya fahimtar menene bulugul ashud ta wajen hukuncin da Allah ya hukunta akan dukiyar maraya domin Allah cewa yayi wala taqrabu malal yatimi illa billati a ahsan hatta yabluga ashuddahu Allah ya ce wala karabu malal yatim kar ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya ma'ana kar ku je ku ɗauki dukiyar maraya ku me da ita ganima illa billati hiya asan ai illa bi tariqati allati hiya asan Allah ya ce in ma za ku yi amfani da dukiyar maraya to sai dai ku yi amfani da ita ta hanyar da ta dace hatta ya buluga ashuddahu Allah ya ce har sai marayan nan ya kosa sai ku ɗauki dukiyarsa sai ku bashi to a cikin suratul nisa'i malam shinkiki yace sai Allah yace wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha فإن آمنتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم Allah ya ce wa batagli ya sama ku dinga jarraban marayu ma'ana ku dinga ciwatan hankalin marayu hatta idan balagu nikaha Allah ya har idan sun balaga sun kai matakin aure fa in anastum minhum rushdan Allah ya idan kun tsinkayi sun mallaki natsuwa ta tare da su shiriya ta kama jikinsu sun san ya kamata ta dafa'u ilaihim amwalahum Allah ya ce ku dukiyarsu ku gasu jama'a mun fahimta ko fa in anastum minhum rushdan Allah yake idan kun fahimci sun mallaki hankalinsu sun natsu ko fa'u ilaihim amwalahum to ku dauki dukiyarsu ku ba ashe kenan bulugul ashud yana bulugul ashud yana cika ne lokacin da mutum na farko ya zama ya balaga na biyu ya san ya kamata to yanzu ana kula ne a wani mataki maraya yake yanzu aka iya samun yaro matashi ɗan shekara sha bakwai zuwa shekara ashirin ya mallaki hankalinsa ya san me yake yi sai yadda shago in kayan miliyan goma aka sa zai iya rikewa a cikin natsuwa kana ganin shi ka san na cikin hayyacinsa yanzu kuma haka za ka samu wani shekaransa talatin da biyar yana shaye-shaye haka sharin bai mallaki hankalinsa ba saboda haka yana danganta ne da lokacin da mutum ya san da yake yi yanzu haka za ka samu mutum sa arba'in wallahi yana shaye-shaye haka ne ko to yanzu wannan za a ɗauki kan miliyan ɗaya ba shi ba ga Allah ya ce walan ma balaga lokacin da annabi Musa ya ƙosa ya samu cika ta lafiya ya samu cika ta ƙarfi da kuma cika ta hankali wasawa Allah yake yadda ya je ka ma'ana ya zan mutum cikakken mutum nahu hukman wa ilma Allah yake sai muka ba annabi Musa hukunci sai muka ba annabi Musa ilimi inji Allah hukman mujahid yace annubuwa sai muka ba mu annabi Musa annabta sai muka ba mu annabi Musa ilimi wa kadhalika najzil muhsinin Allah yace haka nan muke sakayya mu mutanen kwarai waɗanda suke kyautata alakar su da Allah suke kyautata alakar su da bayi ɗan uwansu jama'a mun fahimta to yanzu dai Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam shari'a a hannunsa to yanzu kuma Allah zai nasanta mana hanyoyin da wannan shirya wannan annabta da manzanci ta faɗo hannun annabi Musa a rikin salatu wasu wassalam sai Allah ya ce ولقد الذين الذي من شيعته على من عدوه له موسى قال له موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبد مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Allah ya ce wa dakar al-Madinata ala hini gaflatin min aliya Annabi Musa ya shigo cikin garin Misra Allah ya ce a daidai lokacin da mutanen cikin garin suke rafkane ma'ana a lokacin da kafa ya ɗagu a cikin gari waɗansu malamai suka ce tsakanin ba da isha'i alahini gaflatin min ahaliya waɗansu malamai suka ce da tsakiyar rana daidai lokacin da ake ɗan ƙailuna kasan a lokacin ba kasafai za ka ga mutane suna kai kawo a daidai lokacin ba Allah ya ce wa dakala almadinata ala hini gablatin min ahliha annabi Musa sai ya shigo cikin garin Misra a daidai lokacin da kafa ya dan dauke na zirga zirgan mutane a cikin garin waje da fiha rajulaini ya kata tilani sai annabi Musa ya samu waɗansu mutane guda biyu ya kata tilani suna fada sun kauri wannan ya rukume wannan wannan ya rukume wannan haza min shi'atihi wa haza min aduwihi amma wannan daga cikin wanda ake faɗan da shi yana daga cikin jama'ar annabi Musa haza min shi'atihi ai haza min jama'atihi yana daga cikin banu Isra'il ɗan uwan annabi Musa wa haza min aduwihi wancan kuma ɗaya abokin faɗan yana daga bangaren kittawa yana daga cikin jama'ar Fir'auna tun da kittawa suna ganin su ne ɗan ƙasa suna walaƙantar da banu Isra'ila suna bautar da su suna kaskantar da su ko hanyar kunya banu isra'ila zo wucewa da kifke sai ya tsaya sai ya ratsa ya jeji tukunna ya wuce ba zai yarda su yi kiliya da ɗan'uwansa ba to a irin cikin wannan ɗaukar kaskanci da kuma kusurin walakantar da shi sai faɗa ya sarkafe Allah yake haza min shi'atihi ɗaya daga cikin mutane biyu da ake faɗan yana daga cikin mutanen annabi Musa wa haza min aduwihi ɗayan kuma yana daga cikin mutanen Fir'auna abokin gaban annabi Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi sai wanda yake cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya nemi gudumawa da agaji ala alladhi min aduwihi akan wanda wannan abokin gabansa ne ma'ana da ya ga annabi Musa sai ya nemi taimakon annabi musa ya nemi agajin annabi musa akan ya taimaka mishi akan wannan bakitte da shi yana so ya zalunce shi jama'a mun gane malaman tafsiri suka ce lokacin da annabi musa ya zo ya yi yunkurin ya raba fadan sai bakitten ya yi kokarin ya haura wa annabi musa fa wakazahu annabi musa sai ya gulle shi alwakzu huwa darbu bi jam'il kafi shine a dunkule hannu a dake mutum to annabi musa hadisin bukari ya taɓa marin mala'ikan mutuwa mai fata shi da ido balle wani bakin tsi Allah ya samu dace sawata da Musa sai annabi Musa ya gulli wannan bakin din qada alaihi shikenan sai ya cika mishi kwanakin sa ba shikenan kwana ya kare annabi musa ya naushe ai ba dama faqada alaihi shikenan sai wannan mutumin ya faɗi ya mutu kala sai annabi musa ya ce haza min amali shaitan wannan abin da nayi aikin shaitan ne na kashe shi ba tare da Allah ya ban izini in kashe shi ba na kashe shi ba da doka a hannuna ba ba umarni aka zani ba na ɗauki doka ne a hannuna na yi wannan aiki hadha min amali shaytan yace wannan aikin shaytan ne innahu aduwwun mudillun mubin shi kuma shaytan mai bataswa ne kololo a fili aduwwun abokin gaba ne mudillun mubin mai batarwa ne a fili ma'ana duk lokacin da ya samu dama na ya dulmi yadda kai to zai dulmi yadda kai jama'a mun fahimta ce wannan aikin shaytan ne wannan haka tsarin Allah yake wato ko da aikin aikin Allah ne akwai bukatar sai Allah ya ba da umarni a yi jama'a mun gane shine mu bayyana shi illahi wa rasulihi da aran mai karanta a farkon karatu shi Allah ba a burge shi daga sauki duk kana daren wannan aikin aikin Allah ne aikin lada ne to dole sai ka jira an ce kai kuma sai an ce sai ka yi kuma yadda aka ce kai in ya ce kai sauri in kai gudu kai tale in yace ka tsuguna in ka zauna shi Allah yanzu in kai azhar raka'a goma wuta ka ji kun gane eh in kai raka'a goma wuta za a saka wannan ita ce matsalar da ɗan bidi'a suka gagara ganewa shi Allah ba a mishi doki. mun gane ko idan ya ce sunana al-azizu sai ka ce al-azizu in ka ce al-wujudu kai ba sunansa bane abinda yake a bauta mai saboda ka ɗaya daga cikin sharaɗin karɓar aiki duk aikin da za ka yi kafin Allah ya biya ka a ranar alkiyama sai ka kudurce a zuciyanka don Allah da ka yi na biyu kuma sai ka yi aikin yadda aka ce ka yi yanzu ba ana tasbihi bayan sallar tasa'in da tara ba in kai ɗari ba a baka ladan ko ɗaya ba kuma ka yi laifi sai ka nemi Allah ya yafe maka idan kai asubahi a goma baka burge Allah ba wuce ka je ana so ne ka tsaya tar yadda mai ahalar ya faɗa yadda aka umurce ka to su kuma sai su kaman akalla ma ana mishi gan ɗauki su ga mala'iku can suna ta yi wani ya yi ruku'u yana tasbihi tun da aka yi shi ruku'u yake bai tsaga ba to naka me a cikin su ma Allah ya wa nuna ma yu'maruna suna yin abin da aka umurce su jama'a mun gane saboda haka wannan bakifte ne abokin gaba ne ba a bayan mun karanta ba aduwulli wa aduwulla abokin gaba ne na Allah makiyin Allah ne amma dai tun da Allah bai ce kashe shi ba in ka kashe shi kai laifi kala sai annabi Musa ya ce. هذا من عمل الشيطان wannan aiki ne na shaitan innahu aduwwun mudill mudin shi kuma shaitan maki ne mai tsarwa a fili ala rabbi annabi musa sai ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina ta hanyar yin wani abun da ba sai in yi ba na yi shi faghfirli Allah ka gafarta ni jama'a mun fahimta fa gafara lahu Allah sai ya gafarta ma annabi Musa wannan abu da yayi innahu huwal gafurur rahim dama kuma Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne qala rabbi sai annabi Musa ya ce bayan Allah ya ce ya yafi mishi bima an amta alayya Allah saboda ni'imar da ka ni'imtar da ita a kaina ka mun gata ka rufa mun asiri ka dora ni akan shari'a Allah ka bani matsayin da yake mafi kololo a cikin bayi bima an amta alayya saboda ni'imar da ka ni'imtar da su a kaina Allah falan akuna zahiran lil mujrimin ai falan akuna zahiran lil kafirin Allah ni ba zan taba taimakon kafiri ba duk da wannan baka ce in kashe shi ba na kashe shi na tuba Allah ka yafe mun na yafe maka Allah duk da dai wannan laifin da nayi amma dai kafiri ba zan taba sa wajen taimakon sa ba jama'a kun fahimta yace Allah ai ka mun ni'ima abokin gabanka nayi laifi ne nayi laifi daga sai in taɓa shi ba na taɓa shi to Allah a yafi mun Allah ce mun yafi yace to Allah bari in sake faɗa faka ji duk da nayi wannan laifin zan ke sake yin abin da baka ce ba amma dai kafiri ba zan sa hannu wajen taimakon sa ba falan akuna zahiran lil mujrimina ay falan akuna mu'inan lil kafirina ba zan taɓa sa hannu wajen taimakon kafirai ba jama'a mun fahimta yana ɗaya daga cikin zumuncin da za ka yi wa addinin musulunci taron da za ka yi wa addinin musulunci kar a ɗauko wani faɗa da addinin musulunci kuma a samu hannunka a ciki ne wai yan duben yanayi ba rawai za a yi ambaliya a bauchi wai za a yi menene ɗin ruwa aka je ana ta gyara hanyoyin ruwa tun a lokacin na ce musu billahi lazi la ilaha illa huwa 2011 mun ma Allah kara a bauchi ba za a mana ambaliya ba eh, in dai za a yi wani shekara ayi dai ce amma abin da muka yi a kasan nan mun ma Allah kara ko ba mu yi ba in ce ba abin da zai sa mana ambaliyar ruwa sai aje ta can ta can aje a musu eh. mu kan mun tsare addinin mu mun tsare kuma mutuncin addinin mu Allah kuma ya ga abin da muka yi Allah ya samu dace sai Allah ya ce فأصبح في المدينة خائفا يترقب يترقب فإذا الذي استنصره بالأرض يستصرخه قال له موسى إنك لغني الله يكفي فعزها في المدينة خائفا يترقب في النبي موسى يكفن في السنجر المصر خائفا السنجر يتركب ينا مي فرقبا ينا مي لورا ينا مي أمان أخي أبن زيدي وبايا منغانيكو yana sauraro ya ji me zai yi domin wanda ya buge ya faɗi ya mutu nan ɗaya ne daga cikin mutanen fir'auna kuma annabi Musa ya san abin ba zai sha ba dole akwai matashin da zai biyo baya Allah ya ce asbaha fil madinati ka'ifan yataraqqab annabi Musa sai ya kasance a cikin garin Misra a tsorace yana fargaba yana tunani yana tsammanin me zai biyo baya duk lokacin da yake tafiya yana juye-juye yana kalle-kalle yana tsammanin har a zo a riƙa shi fa idan labistan sarahu bil amsi yastasriquhu Allah ce sai ga wadda jiya annabi Musa ya taimake shi nan fa idan labistan sarahu bil amsi sai ga wannan mutumin banu Isra'il wadda jiya annabi Musa ya taimake shi garin taimakon san ya buge wannan bakin din ya fadi yastasriquhu sai je yana kwala ma annabi Musa kira yana kiran shi zai taimake shi ya sake rukun yawa kuma da wani bakin ah, tun da ya samu mai tarbiya cikin ba sai ta kokarin faɗa ba fa idan lazistan sarfu da kansu annabi musa na waiwayawa kawai sai ya ga ai mutumin nan ne da ya taimake shi jiya garin taimakon san ya buge wannan bakin ya mutu yasta sirkuhu yana kwana kira yana kiran shi musa ka zo ga nan wani kala lahu musa sai annabi musa ya ce mishi innaka lagawiyun mu lalle kai fitinan ne ne sosai yanzu yau ma kan zaki wani in naka daga wuyin mubin nan kai din nan fitinan ne sosai ma arada an yabka annabi huwa aduwwul lakuma. lokacin da annabi Musa ya sake kai hannu ya damki wannan abokin gaban su baki kaga yau kuma zai kara kenan فلما أراد أن يبتغ فلما an أراد أن يبتش بالذي huwa عدو لهما lokacin da yayin yunkuri ya kai damka ma abokin gaban su da shi da wannan dan uwansa kala lahu Musa sai ya ce kala musa kala ya musa sai ya ce mishi ya musa lokacin da ya ji aka musa na ce mishi innaka lagawiyin mubin lalle kai lalle ne sosai to lokacin da annabi musa ya yi kansu shi kuma annabi musa ya zo yana so ya sake cakkan wannan bakitan amma dai da buke kodan karya ya yi mana <laughs> to mutumin da ya ga ga abin da annabi Musa ya sa a kansa falamma an arada an yafisha billahi huwa aduwwul lahuma lokacin da annabi Musa ya nufo su ya zo ya damki wannan wadda abokin gaban su ne kana ya Musa sai shi banu Isra'ila sai ce ya Musa a turidu an ni kama qatalta nafsan bil amsi kana so ne ni ma ka kashe ni irin yadda ka kashe wani jiya wannan bakin da su ce to ashe dama yadda abin yake nan a turidu an ni Ka kasalta nafsan bil am ni ma kana nufin ka kashe ni ne yadda ka kashe wata rai ziya in turidu illa an takuna dabbaran fil ardi ma turidu illa an takuna dabbaran fil ardi sai yace Musa mun gane ko sai yace Musa ba ka wani abu kake so ka kasance kana so ka zama daddare ne kana so ka zama dan kama karya ne kana so ka zama dan ta'adda ne a cikin Misra yanzu aikin kashe mutane wa ma turidu an takuna min al Ba ka so ka zama daga cikin masu kawo maslaha masu kawo gyara to wannan bakite sai ya ji abin da wannan bunu isra'ila ya gaya wa annabi musa saboda ka shi abin faɗa sai ta ƙare sai ya koma ya je samu his sai ya gaya mishi ya ce ai duk kwamiti da aka naɗa a gano wa ya kashewa da duk kwamiti aikin su ya ƙare musa dai shi ya kashe wannan mutumin fir'auna ya ce wani musa aka ce musa ka na gidan nan <laughs> shi ya kashe shi shi ya kashe shi shikenan sai aka kira manya aka ce kun ga wata fitina ta an fara lekowa ya kamata a yi kokari a murkushe ta za a yi a kashe musa ana cikin wannan tattaunawa sai wani daga cikin mutanen fir'auna wadda ya ɓoye imaninsa waɗansu suka ce shi ne rajulun mu'minin min ali fir'aun da Allah ya bada labarin shi a cikin sura kafir wadansu kuma suka ce wani ne dai daga cikin mutanen wanda bai tare da ta'addancin fir'aun yake yi to sai ya saki jiki cikin sauri sai ya zo ya sanar da annabi Musa abin da ake ciki to sai Allah ya ce من أرض المدينة يسعى قال قال يا يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم Allah ya ce wa ja'a rajulun min aksal madinati yas'a sai ga wani mutum daga can nesa bayan garin Misira ya zo cikin sauri da gaggawa kala ya musa da ya zo ga annabi musa ya ce mishi ya musa innal mala'a ya atamiru na fi ai innal mala'a ya ta shawaru na fi sha'anika ga can manyan gari sun haɗu a fadan fir'auna suna shawara game da kai liyaqtulu ka don su kashe ka fakruj musa ka fita daga cikin misar ka gudu inni laka minan nasihin wallahi ina daga cikin masu maka nasiha abin da na faɗan nan nasiha ne zaman da na ga an kira wannan zama na gaggawa ya wallahi ko shekara ai ga kan manya an haɗu a fadar fir'auna ana shawara a kanka za ka zama matsala saboda haka ka gudu wallahi tattaunawar da ake tattaunawa ne akan kashe ka fakaru ka fita daga cikin misira inni laka minan nasiyin yace wallahi nasiha nake maka Musa Allah yace faraja minha kaifan yatarattabi annabi Musa sai ya fita daga cikin misira kaifan a cikin tsoro yatarattabi yana waiwayen baya ko akwai abin da zai biyo baya daga bayansa kaga irin wannan fita da annabi Musa yi kaga fita ce a cikin tsoro fita ne a cikin firgici to wannan shine ne kwanan annabi Musa kuma kasar Misra jama'a mun fakara da minha Allah ya ce annabi Musa sai ya fita daga cikin Misar kaifan a cikin tsoro ya tarakabe yana mai sauraron me zai biyo baya ko za a turo ɗan sanda da sojoji su biyo shi baya lokacin da ya fita ya bar cikin garin Misar kwata kusa? Allah rabbi sai ya ce ya Allah najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsere tasdani daga hannun waɗannan mutane azzalimi Allah ka cece ni yanzu ba bar Misar ba to annabi Musa kuma ya tafi kenan to sai Allah ya ce ka je da ake gogormaya ko eh zai je dawo إيه؟ ولما ورثنا أمدين وتبع عليهم أمة من الناس يسكون وتبع عليهم أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين ترودان Allah ya ce walan ma tawajjaha tilqa a madyan lokacin da annabi Musa ya fiskanci hanyar Madiyana lokacin da ya fita daga garin Misra to sai tinkari Madiyana ka dinga suran abin gashi yanzu ya fita babu ko guzuri a hannunsa wanda ya fita irin wannan fita a hanya aka tare shi aka ce mishi ga ta manya suna shawarwari a tsakanin su za su da jininka ina baka shawara ka yi sauri ka bar cikin garin nan fita ne da mutum zai koma ya je kayansa fita ne da mutum sai ya nemi guzuri to wannan ita ce sunnar Allah a harkar gwagwarmaya jama mun fahimta duk wanda ya ce yana kokarin tabbatar da gaskiya to koyaushe yana mai fuskantar barazana a kowane lokaci jama'a mu fahimta Allah ya ce walan mata wajaha filka a madiyana. lokacin da annabi Musa ya fuskanci hanyar madiyana. Kala sai ya ce a fara bi an yi hadiya ni sawa a sabil ya ce ina fata ina tsammani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala an yi hadiya ni sawa a sabil ya shirya da ni bisa ga tafarki tsakiyar hanya ma'ana ya shirya da ni zuwa ga tafarki na garkace hanyar da zan bin nan kare zama hanya ce da za ta zama sanadiyyar ɗaiɗaikuwa na da kuma wahala na da kuma ɗaiɗaita na a rayuwa ya ce ina fata ba ya roƙi Allah a baya ya tseratar da shi daga waɗannan azzalumai ba to a nan kuma ƙara sai ce a fara bi ya ce ina fata ina tsammani lallai ubangiji na zan yi hadiya ne ta a sabil Allah zai shirya da ni bisa tsakiyar hanya ma'ana Allah zai nusar da ni har zuwa gun da zan samu nagartacciyar rayuwa na bauta Allah babu ha'inci a ciki to annabi Musa sai ya kama hanya Allah ya ce wannan ma wara da ma lokacin da ya iso bakin babbar rijiyar mutanen madayin inda suke shan ruwa al'imam al-bagawi yake cewa tafiyar da take tsakanin misira zuwa garin madina tafiyar kafa kawai tafiyar kwana takwas a turan ta yadda ahmed musa ke kwana a jeji ya kuma tashi a daidai wannan fa juya ya shiga wannan halin kakani kai ne don ya tabbatar da gaskiya domin ya yi faɗa da abin da ke karya ne jama'a mun fahimta Allah ya ce walamma wara da ma'amadin lokacin da annabi Musa ya isa bakin rijiyar mutanen Madiyana inda anan suke zuwa shayar da dabbobinsu da tsibar ruwa waje da alaihi ummatan minan nas yaskun sai ya samu waɗansu gayyar jama'a suna shayar da dabbobinsu wannan ya zo da raƙumansa wannan ya zo da shanunsa wannan ya zo da tumakinsa a nan duka dabbobi ake zuwa a shayar da su idan an dawo da su daga kiwo waje da alayhi ummatan minan nasu yaskun sai ya samu waɗansu gayyar jama'a da dabbobinsu suna shayar da wannan dabbobin a bakin wannan rijiyar wa wajada min jurihim imra'atayn tazudan sannan a gefen su sai annabi Musa ya ga waɗansu ƴan mata guda biyu su kuma suna kakkare dabbobin su daga shigowa cikin dabbobin mutane domin ba sa iya shayar da dabbobin su sai kowa ya gama shayar da dabbobin su an watsi saboda ba su so su yi ikhtilafi da waɗannan magaji wajada min ma وجد أمة من الناس يسون ووجد ووجد من دونهم امرأتين تد تزودان أي تمنعان أغناميما عن الماء suna tsatsa dabbobinsu kan su je iya ruwan yake suna kaskanje su saboda har dabbobin su shiga ya tilasta musu sai sun shiga inda maza suke sun je sun yi kafayya da su yana ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah ya fushi da mutane ya tsitsa musu da kaskanci a kansu ikhtilafi haɗuwar maza da mata barkatu da kuma bayyanar da tsiraici Allah ya sabbace manzan Allah a cikin hadisi yake sinfani min ahlin nar lam arahuma annabi ya ce akwai waɗansu jinsi guda biyu in wuta ya ce to ni dai Allah bai mun muwafaka ga gansu da idona ba amma aku gansu ku a bayan waɗansu ne annabi ya ce in wuta ne Allah ya nasanta cewa in wuta ne annabi ya ce ni dai ban taba ganin su ba annabi yace daga cikin su akwai waɗansu irin mata da za a yi a ƙarshen duniya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun annabi yace sun sa sutura yan matan amma ana ganin yanayin jikinsu a cikin sutura karkatattu masu karkatarwa annabi sai siffar su yace hunna mal'una annabi ce waɗannan yan matan tsinannu ne duk inda ka annabi su tsinannu ne ba fa uwarta ce ta tsine mata ba ba fa ubanta ne ya tsine mata ba annabi ce Allah ya tsine mata albarka duk wanda take tsaya da irin wannan sunan. duk wanda take tsaya da irin wannan sutura haka mutum yana ganin Esther za ta saka wannan suran ta fita yana ganin kanwarsa za ta saka wannan suran ta fita to kuma kai a tsammanin ka karkan da kai in in ba ku bi Allah ba Allah zai zo ya ji ku ne ba ta lokacin ku kuke yi ba za ta sahi hijab ba saboda mene ba yarka ba ce yarka ce kwan suka zo wai suna neman shawara yarinya su ce ta gagara ai su ce ta gagara fita ne a an hana ta baki duk yadda aka yi sai ta fita to akan ne ba za ku sa mashi giya an kwaf a cikin gida ba ya eh, mana kai ta je ta saka a wuta da gangan ya ta maka in fita ne ya wace ya wacan banza ne ku nemi mari ku saka wallahi billahi ta zai ka ɗauko abin da za ta tozarta ka a gaban Allah gwanda ku ɗaure shegiya ta mutu a gida ko bai ba ya fi wani ado za ka yi ka aifi yar isa me abin ado ciki ta fi ƙarfin da ta yaya ga ta maza ku zace ku kama ta ku ɗaure ta ku sa mata hanko ku bar ta a cikin gida ta zama haka ne da ganga in ai in ka ji barau ne suke ta ko menene gagarau to barau ne haka ne ko eh wani malamin mu yana mana sa'i lokacin suna gardintaka a irin makarantar tsangaya din nan so akwai wani malami abokin ƙararren su ne ma'ana abokin malamin su ne shi ma yana da almajiransa da gargawansa da tsangaya babba tsangaya amma shi wancan abokin malamin su ɗansa daga cikin 'ya'yan sai sagarci malam ya yi yaron nan ya yi karatu ya ki duk nasiha ya ki ga almajirai sun fi ɗari biyar a gidansu shi kuma yana kan yana bin yan mata yana shashanci yana iskanci malam ya rasa ya zai da shi sai aka ce to malam a mishi aure aka mishi aure shuru matarsa ta aihu yana iskancinsa malam sai ya ɗauki alƙalaminsa da tawada sai ya rubuta wasiƙa da irin azamancin hausa inna na arabiya sai ya rubuta ma wancan abokinsa ɗin malamin ya ce mishi ga ɗanawa ne na turo shi wajenka ina so ka riƙe shi ne ya yi karatu kar ya dawo gidana sai ya haddasa ƙur'ani to shi kuma dan iska dama da yake to jahili ne sai ya dauki takarda bai san takardan kama shi bane sai sai uban ya kira shi sai ka san aboki na wani na gari kaza yace mishi eh yace to zan aike ka kwana biyu ba mu gaisa da shi ba da leta in ka je ka bashi ya je ya dauka ya ba wa malam sai karanta leta sai ya ajiye yayi kwana biyu sai zai samu malam yace mishi malam to ina so in shirya zan koma gida sai ce mishi to amma da ka bari sai gobe mana yace to ba damuwa wace gari ya zo da yamma ya samu malam yace mishi malam to na kin tsaron tafi sai ce mishi to amma kowa ne babanka ba ya turo ka ne kai karatu a nan sai ce karatu ya ce eh, sai fashe dariya irin yanzu ai ya wuce maganan kuma ya zo karatun ma kuma sai ya je wani gari da an ramma ya ga yayi dariya sai kira gardawan ka san gardawa kowa da sunansa ko zo ya ce da alagata malam sallau ya ce alagata malam murɗe ya ce alagata malam ya kira katti shida ka san gardawan da ya kira gardawa shida ya ce musu wane babansa ne ya turo shi karatu ya zo yi karatu a nan gidan amma da na gaya mishi yayi dariya shine na kira ku koya mishi karatu ya suka ce to malam malam sai na ɗabi zo kawai da suka gida da waɗannan kattin suka kama shi biyu suka kama kamarsa biyu suka kama hannunsa da suka yi daya biyu uku sai suka kalla shi sai suka ba shi ku da fado ya kifi ya ce wayo Allah suka ki arkan shi kawai da wa'annan suka rike shi sanan waɗannan suka rike wannan sai ya ɗauki taɓa ya kawai sai kan da sai kare kafansa da taɓa ya buga kawai sai kare kafan shi kan ta kama gidan kuma ana ɗori kawai sai aka ɗora shi da aka ɗora shi bayan an karya shi yanzu akwai inda zai tafi ne aka karya shi sai aka ɗora shi sai aka mai turke sai aka rubuta mashi alif an bakin wofiyo zan a hallo aka bashi idan zai je bayan gida sai a ɗauke shi a kai shi ba a kunce shi a wannan turkin ba sai ya haddasa izu goma sha biyar sai ya shiga cikin gardawa kafin ya je ganin gida sai ya haddasa izu arba'in da ya zo ya kara ya haddace ƙur'ani ya koma gida su idan ya ga ɗan iska an bana yau sai su an bar ka ne eh, tun daga ranar in ya ga ɗan iska yana yawo sai ce an ka ne to in ka ji kakarau ai barau ne to Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya ce wa wajada min dunihim Da tazudan Musa alaihi salatu salam ya samu waɗansu ƴan mata guda biyu suna kakkanje dabbobinsu daga barin shigowa cikin dabbobin jama'a saboda kar a samu cuɗanya tsakanin su da waɗannan mutane ala sai annabi Musa ya ce ma katubukuma ai ma sha'anukuma kuma me damuwanku annabi Musa ya gansu a gefe ya ga suna tare dabbobin su. ba su sake dabbobin su zo su sha ruwa ba sai ya je ya same su kada sai ya ce musu ma tsabu kuma ku kuma me labarin ku me sha'anin ku me damuwar ku da ba za ku shayar da dabbobin ku ba kala ta sai waɗannan yan mata biyu sai suka ce mishi la nasi hatta yusdira ri'a'u ai la nasi hatta yansarifa ri'a'u suka ce ai mu ba mu shayar da dabbobin mu har sai duk masu shayarwa sun watse sun kare sai mun ga maza duka sun bar wajen tukunna mu muke shigowa mu zo mu sha jama'a dan Allah kuna ji wannan shine alqur'anin mu da kuma irin tarbiyyar da alqur'ani yake ba mu suka ce ba mu shiga wannan furmutsin mu shayar da dabbobin mu har sai duk masu shayarwa sun gama sun watsi wa abuna shekun kabir baban mu kuma dattijo ne tsoho ne tukuf ba zai iya zuwa ya shayar da dabbobin ba mu kuma mu ne ƴaƴansa mata su sai mu koro dabbobin idan mun koro dabbobin sai kuma mu zo mu tsare su idan an gama sai mu je mu shayar wannan tarbiyya ce ta musulunci Karka ko a firamare take lokacin da za ta tafi sai ka ajiye ta kamata wasiya kar ku dinga barin ƴaƴanku suna cikin barkatai lokacin da ɗanka zai tafi firamare sai ka kira shi ka ce mishi annabi ya hana tofar da yawo a hanya babu kyau annabi ya hana fitsari a hanya annabi ya hana fitsari a lungun mutane annabi ya hana fitsari a gindin bishiya mai inuwa annabi ya hana a tofa baki a gindin bishiya da take da inuwa idan kin je makaranta ba a faɗa da namiji duk wanda ya tsokane ki ki je ki gaya wa malamin ku kar ki yadda ki rama faɗa ba a faɗa da ta mace idan wata yarinya ta maka abin da ba daidai ba ka je ka gaya wa malamin ku haka za ka ga kan sai ka ga ya fito daban a tsakanin yara amma lokacin da ya shi yaro yaro ne akwai abin da bai san matsayinsa ba kafin kuma da ankara ya saba da abin to yaro kuma in yana karami ya saba da abu ba a iya raba shi da shi suka ce kamar zane ne a jikin dutse Allah ya samu dace wa abuna shekun kabir sai kuma babanmu tsoho ne tukum ba zai iya daukan ɗawainiyar shahar da waɗannan dabbobin ba shi yasa muke zuwa domin mu shayar da su Allah ya samu dace to sai ce fakala kuma ثم رايا إلى annabi musa sai ce to bari in share muku waɗannan dabbobi shi nan, yan matan sai suka koma gefe suka tsaya abin su annabi musa sai ya koro waɗannan dabbobi ya zo ya sa su a cikin dabbobin jama'a sai ya shayar da su a cikin ƙanƙanin lokaci jama'a mun gane duk lokacin da kake ko a wani hali kake kaga wani da yake bukatan taimako ka tsaya ka taimake shi karka ce ka sa babban riga ka sa ƙarci ka sa hula kaga wani kana tafiya motar ka ka tsaya ya rasa ya zai yi ka tsaya ka tsaya shi ya tura ya tafi Allah kai ma zai tura maka naka wani lokaci Hakan ne kar ka ce ta yara sun zo ka sa su tura duk wanda kaga musulmi da yake bukatan a taimake shi ka tsaya ka taimake shi duk musulmin da kaga yana bukatan taimako ka tsaya ka taimake shi duk wanda kaga yana bukatan taimako a matsayin musulmi ka tsaya ka taimake shi jama'a mun fahimta za ka ga taimakon da Allah zai maka kaga ya haka bisan su ba ya bai labarin su sai ya fahimci ai kuwa sai ba su da ita kuma tarbiyya ta sa ba su shiga ba sai ce to bari in shayar muku bai shayar musu da dabbobin su Allah ya ce fasaka lahuma annabi Musa sai ya shayar musu da dabbobin su mata tawalla ila zilli sai ya koma ya je ya nemi jikin wata inuwa a gindin wata bishiya sai ya zauna fakala rabbi sai ya ce ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min min min khairin faqir Allah bisa abin da ka saukar gare ni na wannan ɗoyiniya da jarraba da ke tare da ni Allah ni mabukaci ne zuwa ga alkhairinka Allah ina bukatan abinci Allah ina bukatan rayuwa Allah ina bukatan tallafi a cikin rayuwata jama'a mun ji suke yanzu ya shayar musu da dabbobin su. sun mata walla ila zilli sai ya koma ya nemi wata inuwar bishiya sai je zauna kala rabbi sai ce ya Allah lima anzalta ilayya Allah bisa abin da ka saukar mini na hali da jarraba Allah gari gari ba gari na bane Allah Allah ban san kowa a garin nan ba min kairin fakir Allah daga kowane irin alkhairi da zaka bani Allah ni mabukaci ne Allah ina bukatan dauki ina bukatan tallafi Allah ina bukatan gudumawa Annabi Musa yana rufe baki Allah ya ce sai ga ɗaya daga cikin فآتوا إحداهما سبعين على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال allah ya ce الله يتي فجاءته إيداه shi a annabi Musa ya gama addu'ansa ya ɗan jingina Allah ya sai ga ɗaya daga cikin ɗan mata biyu da ya shayar musu dabbobin nan ta taho tamshi alastihiya in ta taho a cikin kunya ya nuna tana da mutunci annabi ya ce kunya bai zuwa da komai idan ba alkhairi ba kuma mace gwargwadon alkhairinta gwargwadon kunyanta gwargwadon bushewan ta gwargwadon sharrinta za ka amfane ta ka more ta ka mori zama da ita a cikin alkhairi gwargwadon kunyanta gwargwadon tafiyar kunyanta gwargwadon wahalar da za ka sha gwargwadon tafiyar kunyanta gwargwadon bakin wuyan da za ka sha mai matar da za su tarci baka ni bana ga ana wani tattakura ne ai kai mata sayo eh ka siyo mai kyau eh Allah ya san gaci Allah ya ce fa ja'atu idahu ma tamshi ala istihiya sai daga cikin su sai ta taho zuwa ga annabi Musa a cikin kunya kala sai ta ce mishi inna abi yad'uka ba mana yana kiranta mun koma gida ya tambaye mu yaya aka yi yau muka dawo cikin gaugawa muka ce mishi wani bawan Allah ne ya taimake mu ya shayar mana da dabbobin mu ya yace to na zo na kira ka liyajziyaka ajra ma sa'aita lana domin ya daka sakamakon abin da ka shayar mana da dabbobinmu da shi ba a ya ce man sana alakum ma'rufan fakafi'u ba to ya zo mu yi mishi mukafa zo mu kyautata mishi ma falan falamma abu lokacin da annabi Musa ya zake ma wannan bawan Allah wa qasul alaihi alqasas ya kissanta mishi dukkan labarin abin da ke da shi tun daga abin da ya faru daga gida har fitowansa daga Misira, har shigowansa Madayana har shayar da dabbobin ƴaƴan wannan mutumi da ya yi, annabi Musa ya bashi labari kana sai wannan mutum yace la takaf karka ji tsoro na jauta min alqaumi zalimina ai ka tsira daga hannun mutane azzalumai nan sai ba kasar su bane ba yi da iko ya biyo ka cikin wannan alƙarya ta madiyana kuma ya ce zai cutar da kai kwantar da hankali. falan ma kasta alaihi alqasas lokacin da annabi Musa ya kissanta mishi labarin abin da ke tafe da shi qala la kam sai ce wa annabi Musa kar ka ji tsoro kuma ana kwantar da hankalinka ka samu natsuwa na jauta min alqawmi zalimin ta tsira daga hannun waɗannan mutane azzalumai ba su da dama akan wannan alƙarya ba ta karkashin mulkin su balle su biyo ka su cutar da kai jama'a muna ji to sai Allah ya قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan sai ta ce ya abata ya baba ista a jirhu baba ka kodigwantar da shi ba wai a biya shi ladan shayarwan sai ba baba ka ɗauke shi ma'aikaci a gidanka shi da dama ba da mu bace a cikin zamu da dinga fita muna kiwon dabbobi ko muna zuwa kai su wajen shan ruwa to yanzu ba mutum da wannan mutumin yana da amincin da zai iya wannan aiki iska a jirgu baba ka kodagwantar da shi ya zama ma'aikacinka inna kaira manista ajarta kuma mafi alkhairi wanda ya kamata ya zama dan dago a gunka alqawiyul amin mutumin da zama mai karfi mai amana da aminci baba ya ce mata ce yaya kawai daga zuwan bakwar kina wani alkawiyul amin sai yaya kika gano shi alkawiyu ne ta yaya kika gano shi al'aminu ne ta ce ai cikin sha'anin sa ba akwai abin mamaki rijiyar da muke zuwa mu shayar da dabbobin dutsen da ake rufe bakin rijiyar da shi mutum goma suke haduwa su jaye dutsen daga bakin rijiyar idan mutum sun iso to ba za su shayar da dabbobinsu ba sai sun jira an samu ƙarin mutum biyu tukunna a kinkimi dutsen a kawar tukunna a fara shayarwa in an gama kuma za a rufe rijiyan sai an samu mutum goma sun kinkimi dutsen kuma shi yana shayar mana shi kaɗai ɗauko dutsen ya zo rufe rijiyan sannan kuma baba al'amin ne lokacin da na zo na ce kana neman shi ya zo lokacin da zan wuce gaba mai jagoranci sai ce a ba haka ake yi ba ni zan wuce gaba ki ɗauki tsakuwa a hannun ki duk inda za a yi kwana sai ki shi kamar dutsen ki kamata ki zauna a gabana ba kun ji ko usani <laughs> haka ji <laughs> aminci kenan kar wani tsuce ka amini ka cikin kwakwale mishi ganin ya a ya ce kaɗan koya musu karatu a an ɗan shiga islamiyya a ka zama alkawiyul amin na daga cikin abin da malamin tafsirin alkur'ani suka tattauna karkashin wannan gaba inna khaira manista ajarta alkawiyul amin mafi alkhairin wadda za ka yi harkan saye da sayarwa da shi wadda za ka yi harkan aiki da shi lebura wadda za ka ɗauke shi lebura ko ma'aikaci dole ya zama alkawi ne yana daga cikin duk wadda za a bashi mata ya zama alkawi ne zama mun gane ko ya zama yana da kazar-kazar zai iya fa'ita shi wajen neman rayuwa kar kawai ya iya ƙur'ani ya iya hadisi ya iya tafsiri kuma haɗu sana'a jama'a mun gane a ce kuma in an samu matsala irin ta rayuwa za a fara ɗiban kwanukan ta ana sayarwa ana cin abinci a wannan bai da cikakken kwaliti amma wanda duk yadda abin ya murɗe zai iya da ɗaukan gatarinsa ne yake ya zo ya ciyar da matarsa to wannan alƙawiyi ke sannan kuma ya zama al'amin yana da kuma aminci idan aka bashi matar kuma zai iya riƙe ta amana ba kowa ya san bai amana a wajen zaman aure ba ko kai zamantakewar auratayya amana ne amana ne duk wanda ya cuci matarsa to cewa ake ya ci amana jama'a mun gane kai ne kai ko uban ta kai zaman da za ta yi in ta ga ya ganta sai ta tsargu ba za ta ji daɗi ba jama'a mun fahimta kai kai ne take iya sakewa da kai hatta akan tsiraicinta ba ubanta namiji ba tsiraicinta uwarta ta ta ma ba za ta yi da ita akai ba amma kai kan amince maka akai kan zo ta kwanta idan ka bi ta yi bacci za ka dafa mata wuka wannan duk baka tunanin sa za ka zuba mata ruwan masar baka tunanin haka za ka so za ka za ka tunanin tana baccin ka haka mijin zai zo ya kwanta yana bacci sa idan sa biyu za ta cike shi da ba baya tunanin haka za ta zuba mishi ruwan masar da to zamantakewan auratayya amana ne duk wanda ya cutar da abokin zamansa wallahi bai gamawa da duniya lafiya yana daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba yana daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba waɗansu Allah na walakanta su na ƙasƙantar da su ne wallahi akan cutan iyalansu akan cutan iyalansu duk abin da Allah ya sa shi a ka duk abin da Allah ya fashi a karkashin ka kai ne kake da dama a kansa ka cutar da wannan to babu cutar wanda Allah ya fi fushi kamar ka cutar da abin da yake karkashin mallakan ka yanzu duk ba damu nan da yara a karkashin mu ba biredi wannan in ba kai ka ba dan kan ba ina zai je samu to wanda bai da tunani bai bai ka wannan a cikin lissafi baya daga cikin tunaninsa ninki wannan in ba kai ka bashi ba sai dai roka to roƙon babu kyau haka ne kuma haka ba yana daga cikin abin da ake kiyaye ma iyali kai don abu bai dame ka ba yana daga cikin tsarin wanda ya cancanci ya rike iyali a cikin aminci sai wanda yake da tunani akan yadda ake rike iyali ɗabi'ar mata daban da ɗabi'ar ka ɗabi'ar yara daban da ɗabi'ar ka duk lokacin da ka ɗauka ta kai sai abin da ya matsani shine mai yiwuwa to za ka yi ta cutar da waɗanda suke kasanka jama'a mun fahimta yanzu ka dubi mata yana daga cikin abin da Allah ya jarabce su da shi a rayuwa ta fa irin wannan agwaluba din kai sai ka ga ta yaya zaka iya ci ita kuma za iya ba ta kuɗin keke na fi tafi asibiti wallahi ta taka da kafa don ta je ta saka agwaluba a agwaluban nan na naira hamsin zai biya mata bukata in zaka ka shigo gida sai ka shigo mata da shi jama'a haka ne ko haka ita damuwanta ne ka je ka duk wani mataliti da kake ganin mata su zuwa auku wani abu za ka samu mai kwakwa ne mai gwaiba ne mai bine ne suna nan abin da kai in an baka wada ka iya ce su kuma damuwansu ne kar ka zo ka ajiye ta a ce kai kuma duk ka manta da irin wannan ba damuwanka bane ka dauka su ma ba damuwansu bane a musulunci yadda ake rike iyalai yana daga cikin insha Allah darasin da zamu zo mu yi na goron sallah akan yadda ake rike iyalai a karkashin aljanna hatta zamantakewan cikin gida da ake zaka samu mutum yana zaune da iyalansa a gida sai ka samu shekara guda dindiya suka duk abinci da kaga an yi a gidan abinci da yake so ne shi bai taba damuwa da abin da wani yake so ba abin da shi yake so kawai shi za a ci koya musu ko bai musu ba wannan ba kyauta ta zamantakewa ne. yadda kai ka ce yau ai kaza gobe ita ma sai ka tambaye me kake so yi sai ka ɗanɗana ka ji abinda za ka faɗa a yin yadda za ka ci kai ba shi kake so ba kai ma za ka samu abinda kake cewa a can haka suke haƙuri suke ci ba don ya musu ba wata ran sai a kira wani yaro daga cikin gidan sai mishi wani yau me kake so yi in ce dan wake sai ka yakuri yi dan wake gobe sai a kira dan wasa sai karanta uku ne a ce mata ce yau me kake so a yi, in ta ce dambu sai ayi dambu haka ne Muhammad Arifi da ya zo fassara wannan aya ya ce hatta lemo da za ka sayo a cikin gidanka ba za ka ɗebo abin da kake so bane kowa sai a tambaye shi kai kake so ne ce fanta wanda ce Melinda wanda ce coca cola ba kai abin da kake so kawai za ka je ka ɗebo ka kawo musu domin kasan tun da ba kuɗin su bane ba daman su bane dole su sha a'a wannan ba kyautata yanayin zamantakewa bane wannan ba kyautata yanayin zamantakewa bane yana da kyau duk wanda ya kare shi ka dinga duba janibin shi yadda kake da abin da kake so yana da abin da yake so yanzu ba gashi ba yarinya sai budurwa babanta yana magana ita ma ta ta mu dama ta yi magana ta ce ya baba to wani wallahi za ka samu yasan tun da yake ita bai taba zama su tattauna da ita ba in ka biya kira ta zai ba ta ɗinki ne in ka biya kira ta zai mata faɗa ne haka ne jama'a haka ne kuma haka bane haka ne kuma haka bane haka ne babu ruwansa da mai fice ciki babu ruwansa da mai fice ciki yanzu ka lura yana daga cikin abin da iyaye maza galibi ba su yi ba za mu zo mu yi kafin insha Allah za ga mutum yana da yana da yar yar nan yana daga cikin abin da take bukata na darura a rayuwarta a cikin tana da fan wadatattu ko babin musulunci duk abin da ya mata talwisi a jikin pant ɗinka laifi ne kuskure ne ta take da shi jikinta ko tsarki ta yi idan ya jika mata wandonta ko laifi ne a ka'idar kiyaye matuntakanta ta sake ɗaukan jikakken wandon ta sa a jikinta saboda haka mace duk inda suke tana bukatar a kai tana da pant a ƙalla guda goma sha biyu da suke amfani da shi to haka samu uba ne yana da ɗaya tun shekaranta goma har yau za a aurar da ita ta yaya take samun skirt ba sani ba yaya take sayan bajiyanta ba sani ba yaya take kaza ba kuma wani kuɗi zai ɗauka na kyauta ya ba ta ba haka za ka samu wata a kuɗin tafiyanta makaranta ko kuɗin tara take student fan a cikin kuɗin da ake bata na hawa abin hawa in za ta tafi makaranta ko kuɗin breakfast ɗinta take haɗawa haka da ita da wata wannan kayi tarbiyya mai dole sai kayi sata wa mijinta ko da a kuɗin cefane ne iyaye maza ba su da wannan ba yadda yake dole a kanka ka saya wa matar ka zani dole ne kai ne mai saya ma yar ka zani yadda yake dole ka saya ma matar ka haka dole ne kai ne mai saya mata ba za ku zo ku yi abin ne a babin tarbiyya ga kuɗi ki sai skat ko ki sai kaza ba amma akwai abin da ya kamata ka ware na kyauta ko ɗari biyar ka ce mata gashi in kina da abin da ranki saya sai ka ta ji ta ce in gazal inda da foganta da sauransu tun da kai ba tunaninka bane ka je ka sayo mata wannan abin jama'a haka ne ko ba ka bane to wani matarsa ma shi ta samu balle esta matarsa ma wallahi bai san yaya take samun state ɗinta ko brazil ba balle esta to wannan duk zama ne barkatai da rashin tsari zama ne barkatai da rashin tsari saboda ka dai da uwarta sai ku tsara yadda za ka dinga samar mata da wani allowance na kiyaye rayuwarta da kuma samar makanta irin waɗannan haka ne ka ɗanyi albashin ka sai ka cire ɗari biyar ko naira dubu ɗaya ka bata ka ce ko akwai abin da za ka saya ita ƴar ta san me za ka saya sai ga komai na tafiya daidai komai na tafiya daidai Allah ya samu dace Allah ya amfadar da mu da abin da muke karantawa قالت إحداهما ke daga cikin ya abati ya baba ista'jirhu baba ka kodagwantar da wannan mutumin inna khayra man ista'jarta mafi alkhairin wanda kamata ya zama aikataita qawiyul amin shine zan mai karfi ne sannan mai aminci ma'ana yana da kazar-kazar sannan kuma yana da amana zai iya tsare amanar dabbobi da da a bashi yana da amana da zai iya tsare dukiyar da aka ba tare da ya cuce ka ba Allah ya sa mu dace 'yan uwa mu kwana anan sai gobe idan Allah ya fi mu ta suna na kallafin mu biyan duka shirar la'ila ila an ta asibiru kwatu gile kai na na shi malaga